in ka ɗauki ƙasashen ga kamaru nigeria burkina faso benin niger kamar duk suna cikin gungun layi na hatsari wanda duk shekara sai an yi ciwon ɗan sankaro. to bane in ka ɗauka mu yau duk ƙasashen ga da ake wai da mu akwai kama hiya da district hudu waɗanda sun shiga wannan annoba ta ciwon ɗan sankarau mai gazancen da nake ma allah ya kiyaye Niger har yanzu babu dai wani district wanda ya shiga cikin wannan ciwon annoba. muna nan muna samun shi amma ba mu samun shi kamar wadda ake samun shi wani wuri wanda zai kwatanta cewa annoba ne. Wato yawan waɗanda suka kamu bai kai ba adadin annoba kenan. Bai kai yawan ba kamar shi ne ake ce ma decasporadic. Shi ya kawo ministar tamu ta kiwon lahiya game da gudunmawar gwamnati an ka sai magani kuma masu taimaka ma ƙasar Nijar sun ka kawo magani. Muna da kamar magani wanda ke iya mutum dubu ishirin da biyar. magani bandan kamar sati guda alhali ko barama da an ka same ta mutum dubu biyu ne sun ka kamu kuma ba mu yi abin da ake ce ma annoba ba kuma mun yi tanadin kamar vaccine wanda ake ce ma stock tampon kamar in district ya shiga abin da ake ce ma alert kamar in an ka samu mutum biyar cikin ɗari sun kamu sai a yabin da ake ce ma sancir to har yanzu duk bitar da muke yi Allah ya kiyaye ba mu shiga cikin wannan hali ba ko da yake ka san in wanga lokaci ya yi akwai waɗanda ke ganin in ba an ce ta kama ba su samu sosai da kamar maganin shaushawa tunda in lokacin gai mutane na ƙara kuɗi na maganin shaushawa alhali ba ka fatan ciwo don ka samu wani abu ciki to don haka ake to ana waye mutane kai ana jan hankalinsu kuma shi wannan magani wanda ake duk wanda ya kamu kyauta ne ake ne babu dalaka kai dai in an ga alamomi an ga mutum yana masassara yana amai yana ciwon kai wuya ya kage in babba ne a ɗauko shi a kawo shi likita wannan kingin magana ta likita ce babu inda mun kai magani ba game da wannan irin ciwo na ɗan sankarau. waɗanne jihohi ne ake fuskantar wannan matsala an same shi nan da'irar yamai e, da'ira doso da'ira tawa da'irar maradi Eh, da'ira zandar inda ba a same shi ba sam sam sam kamar agades da difani kuma irin samun shi da an ka yi cikin gari guda mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku sun kamu da wannan ciwo tun da ya zamanto kamar ciwo ne wanda attahi ko an circulation duka cikin afirka kenan ba ta yiwa a ƙara wannan lokaci ba a samu waɗanda sun kai wannan ciwon ba sai dai shi abun da ake fata a samu magani a kiyaye ga wannan ciwon ya zamanto annoba